أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى دسكي صورا رمو نكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ɗaya ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da 22 ga watan shida shekara 2000 da ainihin wato 20 inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami taqiyuddin al-hilali Allah subhanahu wa ta'ala ijikansa Allah maɗaukacin sarki ya masa ainihin wato rahama. A wannan ita ce halka ta ɗari da talatin da bakwai idan ban manta ba kuma la'ari. Haka ne mu? Ɗari da talatin da bakwai. A wannan ita ce halka ta ɗari da talatin da bakwai. Karka damu. la bali a wannan ita ce halka ta 137 malam yace waqafatun li tawdihi ma taqaddama wani dan tsayawa ai bayanin abin da ya gabata kafin mai bayanin abin da ya gabata shine kamar yadda muka fara wa ‘yan uwa albashir kuma wannan ya samu asali ne a cikin ‘yan kwanakin nan da wasu daga cikin gida Najeriya da kuma kasashen waje suka fara ba da shawarwari cewa fa lokaci ya yi wanda suke bibiyar karatuttukan nan a yi musu albashir su fahimci cewa mas'uliya ta addini Allah bai dora min ni ni kaɗai ba wajen kariya ga sunnar manzon Allah ta yadda yau mutane su dinga jin cewa in babu ni akwai inda za su dora daga inda na tsaya kuma kwanan nan alamomi sun fara tabbatar da haka naka insha Allahu ɗan uwa malam Muhammad Sani Alkanawi da ɗan uwa malam Nuruddin daga Legas akwai kuma ɗan uwa malam Nuruddin daga nan Kaduna sana akwai ɗan uwa Imam Yusuf shi ma daga Ubajana da sauran wasu 'yan uwa da izinin Allah wanda za su shigo wajen dafawa tafiyan nan da kuma jin muryoyinsu da ilka'in durus ɗinsu don mutane hankali ya kwanta a natsu cewa wannan aiki da muka ɗauko na addini in Allah ya yarda yau inda babu moto da izinin Allah ko inda daga nan za su dora da izinin Allah su ci gaba. Daka wa'in da na ambata ina musu addu'a da fatan alheri Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka, Allah ya ƙara ma iliminsu albarka, Allah ya albarkace su da ikhlasi cikin abubuwan da suke yi. Wannan shine ne abu na farko. Abu na biyu, ba mu gushe ba muna ci gaba da sanar da mutanen cewa jama'a maganar da ake jifan mu da ita ana cewa wato wahabiyawa babu wata jama'a a duniya wadda take rike da Qur'ani da sunna kan fahimtar magabata sunanta wahabiya a'a wa inna ma an taɓa yin wani mutum a tarihi Abdul wahab ya rasu hijira 190 a yankin Aljazair wannan Abdul wahab ɗin? din to mabiyansa su ake ce musu wahabiyawa da muhammad dan abdulwahab ya zo sai makiya sai suka ɗauko wancan lakabin na abdulwahab rustam sai suka jingina zuwa ga muhammad dan abdulwahab wanda da za a yi wa muhammad dan abdulwahab adalci mabiyan shi da shi da awarsa ya kamata a dinga ce musu muhammadawa ne ba wahabiya ba dan shi sunansa muhammad amma in aka ce muhammadawa to mai sauraro zai iya fahimtar to ai abin yana da kyau dan suna da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne to wannan shine sannan yan uwan yan tijaniya ba mu gushi ba muna muku fatan alheri da mu da ku muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin nan dan Allah muke ba dan cin mutuncin wani ba Allah ya sa da mu da ku mu dawo mu rayu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi ya ce wato wanda shi shau ibrahim yake faɗa yake ta dinu ghairu dhikr wa sunnati allati ala al-mustafa fa fatilka dawai to shine malam yake cewa waqafatun wata tsayawa kuma ba mu gushi ba ‘yan uwa da suke ta turo da shawarwari da addu'o'i na alheri wallahi muna kallon a saƙunan ko wasu saƙunan suna yin yawan da ba za mu iya mai da amsa ba ma to wannan shi ne malam yace waqfatun dan tsayawa li tawdihi ma taqaddama dan fito da abin fili abin da ya gabata yace fi hadal kalami fawaidu fawaidu cikin wannan zancen akwai fa'idoji yace al'ula na farko أن البخاري رحمه الله الإمام البخاري ألا يجبنس ألق خبر إبراهيم التيمي وتو مغانا إبراهيم التيمي ta مؤلق bisigatil sigatil jazmi da kuma siga ta jazm wa min al ma'lum abu ne sananne inda ahalil hadisi a wajen malaman hadisi annal akbar al mu'allaqa hadisan da za su zo mu'allaq cikin bukhari fi sahihil bukhari me yake nufi da hadisi mu'allaq a'ani allati yuhzafu sanaduha kulluha aw ba'dahu hadisin da za a kawo shi a cire duka, haddasa duka haddasa haddathana kawai sai a kawo shi ko a cire sashen wasu daga cikin sanadin za ka samun maruyatin an ruwaito ta bi asani da sahihatin an hasanatin za ka samu an kawo ta sanadi ingantacce ko hasan da ka kasancewar alimamul bukhari ya kawo abu mu'allak a bukhari ba shi ke nuna cewa bai inganta ba Wahadar hadal wannan hadisin wannan khabar ɗin ya zulli yana nuni ala anna salafas magabatanmu na kirki wanda in mun ce as-salafu muna nufin sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina kanu yattahimuna anfusahum sun kasance suna tuhumar kansu sannan wa yakhafuna alaiha min al-kufri suna jin tsoro akan kafirci wa hubutul amali da kuma kada aikin su ya lalace fahum su magabatanmu abadun nasi an suluki tariqati tijaniya su ne mafi nisan mutane a ce su shiga ɗariƙar tijjaniya allati allazina yajzimuna bi annahum awliya'ullahi wanda da ni da kai duka mun yi yanke cewa duk wani wali da za a yi a doron ƙasa bai kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su ne Allah a wajen imani ya ce mana fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan muka yi kwatankwacin irin imanin da suka yi to mun samu shiriya da haka sai yake cewa wa annahum yadkhulul jannata bighairi hisabin tare da haka an suluku tariqatul tijani alladhina yajzimuna wanda su ‘yan ɗariƙar tijjaniya suke yin yanki cewa bi annahum auliya Allah su waliyan Allah ma, wa annahum kulun bi ghairi hisabin kuma za su shiga aljanna ba ma hisabi. ku duba ba ku gani ba sabon manzan Allah tare da tabbacin da Allah ya ba su amma za ku ga suna taka tsantsan akwai waɗanda sun yi yawo a doron ƙasan nan suna cike wayata, amma kuma ‘yan aljanna ne amma tare da haka suna taka tsantsan da duk abin da zai ja musu rigima a wajen Allah subhanahu wata'ala to kawai sai wani ya zo sai nuna cewa ai shi saboda tsabar tabbatin da yake da shi a wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yana da ma tabbas yawo fa a doron ƙasa ga mutum yana yawo a doron ƙasa yana da tabbas daga bakin da bai ƙarya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan ɗan aljanna ne amma tare da haka mutanen nan suna taka ɗanɗan sai wani mutum kawai izo ya kallafa ma kansa babu gaira babu dalili sai ce ai shi dan aljanna ne ya kallafa ma kansa babu gaira babu dalili sai ce shi dandan da ake ganin sa dan aljanna ne da haka abin da ke nuna haka a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nan da ainihin wato yawa idan muka tafi za mu ga cewa akwai hadisi na wato wanda abdullahi ɗan abbas ɗaya daga cikin ɗaliban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wanda suka yi karatu a gaban shi a ibn riba yake faɗa cewa wata rana ana zaune ana karatu a majalisi kun abdullahi dan abbas yana cikin waɗanda suka samu matsala ta makanta daga baya suka daina gani to ana zaune ana karatu kawai sai ga wata mata ta zo wucewa yace qala ibn abbas radiyallahu anhuma sai abdullahi dan abbas yace ma ata ala urika mar'atan min ahli aljanna in nuna maka mace ga ta tana yawo a doron ƙasa amma kuma 'yar aljanna ce fa qultu bala sai na ce eh nuna ita ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce masa hadhihi almar'atu sauda wannan matar da kake ganin ta baka atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi fa qalat tace inni usra'u ina ciwon farfadiya wa inni atakashafu kuma in ciwon ya buge ni nakan fadin yi tsirara fada Allah ta'ala li ka roƙan min Allah Allah ya bani lafiya qala sai manzan Allah ya ce mata in shi ita sabartu walakil janna in kin ga dama ki hakuri da wannan ciwo kina mutuwa baki da wani sakamako sai aljanna wa in shi ita in kuma kina so da autullah ta'ala an yi afiya ki zan roki Allah ya baki lafiya amma fa aljanna babu tabbas sai dai ki neme ta ta hanyar aiki fa qalat ya rasulullahi asbiru zan yi hakuri fa qalat inni fa da Allah ta'ala Allah a takashaf ka roƙon min Allah in ciwon ya buge ni in daina tsirara Bada da alaha sai annabi ya yi mata addu'a ko ciwon ya buge ta ta faɗi ba za ta yi tsirara ba wannan yana cikin irin waɗannan mutanen fa amma tare da haka suna taka tsantsan da abin da zai sa kafin su bar duniya aikin su ya lalace to su kuma kawai sai ya zamanto fahim abu adun nasi an sulukus tariqatit tijaniya kaga su wa'annan su ne mafi nisan mutane a kansu ce za su shiga ɗariƙar tijjaniya allazi ne ya jizimuna wanda su wanda suke ɗariƙar tijjaniya yanke suke yi bi annahum auliya ullahi cewa su ne waliyan Allah yanzu wani yana nan ko da wani ya turo man sako wai na fa matsa musu wanda ka yanzu wai ɗariƙu kaf yanzu inda ake magana da harshen hasa ne ba su da fitina an ba ne ni ne babban matsalar su yanzu so da haka ga mutumin da ba gaskiya yake nema ba shi ke ganin na zama masa matsala amma ya kamata ku yi mana adalci wayannan abubuwan da suke ta faruwa a baya wannan kofar da aka bude wannan ya zo ya ce annabi ya zo wajen shi yanzu ba ku ga cikin ‘ya'yan shehin nan da aka gayyatawa shehu ɗahin rubauti da ya je program har sai da ta kai yana faɗa cewa cikin malamansu akwai wanda ta kai ya kai matsayin da zai zo yana karatu a majalisinsa kawai wai ga zai ce mutane haka ya kuskus ya sake dawa ya ce annabi ya zo mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo ya a majalisin ka kana karatu shin abinda za ka faɗa ba maganarsa ba ce? ba takarari zaka yi ba in ba renin hankali ba to duk da haka wasu su suna ganin wannan ma maganin wasu ganin suke na yi zafi na matsa. Sau da ya kamata ku yi mana adalci mu da ake tuhumar mu cewa ba ma son manzon Allah mu ya kamata irin wannan abin mu dafa mai a ci gaba da tafiya cewa eh ana ganin annabin nan ni ma gobe kawai in na tashi in laftotawa abu amma ba haka bane ba zai yi ba to shine sai yake cewa suna yin yanke wa annahum yadkhuluna aljannata bighairi hisabi za su shiga aljanna babu hisabi kuma wannan mun sha karantawa a littattafai da dama وما أحد من أولياء الله كلهم يسكن صاحبه أعالي جنتي بدون حساب والإقاب سواء أنا ولو أملوا في الذنب كل جريمة هكا هكا فدعي ذاك وأن شيخهم للي ببما لمنسو خاتم الأولياء شيني تكمت وليان الله وسيدهم وتقمشوا شغبانسو وممدهم شيكي مس فما aba ada hadhihi da'awa me ya kai nisa mamakin nisan wannan da'awar amma kana alaihi salafu salih min as-sahaba wat tabi'ina akan abin da sahabbai suke kai shi yasa zaku ga yanzu cikin abin da muke daga musu hankali da shi duk wanda ya kawo abu ka ce waye magabatan ka sai kaga ya fara fada shi yasa kaga yanzu sun koma suna magana yaya za a ce komai sai magabata sun yi da ka ya kawo janyo aya ko hadisi kace to waye magabacin ka sai ga mutum ya zara ido eh yaya za a ce komai sai magabaci to ya ba za mu ce maka komai sai magabata sun yi ba tunda ka yadda sun fika alheri sun fika gana addini eh wannan shine wala a'immatul mustahidina da a'imma mustahidina maliku shafi'i abu hanifa Ahmadu, dan hanbali wa'annan guda hudun kai da ma wasu malamai wa'anda suke suna da mazhabobi ga duk ɗalibin ilimi Allah bai sa mazhabobin sun shahara ba ne sai na wa'annan za ka samu wa'annan mutanen suna yin wani abin da duk malamai mustahiri a cikin alƙurun mufaddala din nan babu wanda ya san wannan abin ba wanda yake da alaka da wannan abu Wahum hum la'amri malam yace na rantsi da Allah wa'annan mutanen wanda rayuwa ta ke hannunsa aula bil ittiba'i su suka fi cancanta a bi su minit tittayin akan duk wani malami da zai zo ya nasaba kansa zuwa ga wata ɗariƙa kuma wace iri ce ba ma tijjaniya ba shehu tijjanin nan fa Allah iji kansa Allah kai masa rahama ni abin da nake fata kenan domin ni wallahi na fi gamsuwa da cewa maganganun nan da ake jinginawa na fi hasa su kaso ɗari ciki tasa'in da wani abu cewa ƙarya aka yi mu shehu ba shi ya faɗa to da ai dalilin da zaka kama a littafin shi babu an ce an ce an ce an ce an ce an ce to an fa haife shi hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin fa muhammad bin abdulwahab ya riga shi zuwa duniya da shekara talatin da biyar fa sannan ya zo duniya sai da aka shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da kusan rabi ƙarni wajen goma sha ɗaya da rabi ana bauta ma Allah a doron ƙasa babu shehu tijani ta yaya za a yi ku zo ku ce ba za a gane addini ba ba za a bauta ma Allah ba ba za a samu tsarkin zuciya ba kuma sai ta hannun shi ba zai taɓa yiwa ma to shine malam ya ce wa hum sahabban annabi da ɗalibansu da ɗaliban ɗalibansu ya ce na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa aula bilitti ba isu suka fi cancanta a bisu min tijani na akan tijjaniya wa man yargaba an him. don mutumin da ya kyamaci bin su ya tamassaku bi tariqati tijjani ko ba wanda zai kyamaci bin tafarkin wa'incin ya kama wannan hanyar da aka nasaba zuwa ga shehu tijjani ya rike ta ƙanƙan? illa man a nafsahu sai mutumin da ya riga ya mai da kansa wawa shi kaɗai zai iya yin wannan da haka haka mu ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa akan annabi Ibrahim a cikin suratul baqara me yake faɗa akan annabi Ibrahim lokacin da ya magana a kansa Allah madaukakin sarki da ya magana akan annabi Ibrahim ya faɗa annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulun minhum yatlu alaihim ayatihi wato yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikimata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim bayan yin addu'a sai Allah ya ce wa manyar gabu duk mutumin da kaga yana kyama ba wanda zai yi kyama an millata Ibrahim daga tafarkin annabi Ibrahim illa man safi nafsahu hose wanda imai da kansa wawa menene dalili Allah ya ce wa laqad istafainahu fid dunya mun zaɓi annabi Ibrahim a duniya sannan wa innahu fil akhirati lamina salihina kuma a lahira yana daga cikin mutanen kirki to sai ka koma alƙururin mufaddala dinna nan wannan zaɓi ne na Allah su ma ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mafi alherin zamani wanda nake ciki sannan mai bi masa sannan sai mai bi masa da haka za mu ga Allah ya ce idh qala lahu rabbuhu aslim sannan Allah yace masa aslim ka miƙa wuya zuwa gare shi me yace qala aslamtu li rabbil alamin ya na miƙa wuya zuwa ga Allah ubangijin talakai wannan shine to shi ne malam yake faɗa to wannan shi yana daga cikin rikicinmu da ƴan uwanmu ƴan tijjaniya yanzu akwai suna da awan cewa su ma suna bin ƙur'ani da sunna inda rigimar take akan fahimtarwa yanzu akwai malamin da ya zo ya magana kuma sun faɗa sun ɗauki maganar sun yarda amma tun da yanzu muna da program ranar laraba Allah ya kai mu bin annaba tsakanin san annaba tsakanin guluwi at-tafarit wal ifrat tunda kullun tuhumar ma ake ana cewa ba ma san manzon Allah kai bal ma hasali mu makiyan manzon Allah nace a a ƙarya ne mu abin da muka ce a so annabi ba tare da tafariqi da ifradi ba inda ba jin wasu daga cikin malaman su suna cewa wai daren maulidi ya fi daren lailatul qadari ba kuna ji ba ba fa jahilai bane fa ke faɗa wannan maganan fa ga magari malamai ne ke magana to zan buga misali da ita Allah ya kai mu ba mamaki wani ɗan rawar kai zai shigo ya zo yana ganin ya yi karatu shehinsu ya yi magana ka san su duk inda ka taɓa shi wani yanzu nan za ka ga mutum ya rogo da gudu maulana maulana maulana maulana maulana maulana su wallahi ba wanda ya sai taɓa molansu su kaɗa kara a'a mola ba za mu taɓa ba wanda muke so mu taɓa molansa amma dai mu dai mun yarda cewa duk wani malami da ka sani addinin nan addinin nan ya fi shi kima shi ya rabu da addini ya samu daraja ba addini ba ne ya rabu da shi ya samu daraja wadaka ba zai yi ba a taso da guduma muna kallo za a baje addini mu dara mutum ido ba zai taɓa yiwa ba saniyan na biyu kabur bin abi mulaika labarin ibn abi mulaika da ibayar an ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban annabi to annahum kanu yakhafuna an-nifaq suna jin tsoron munafinci ala anfusihim akan su fama abada halahum min hali haula'i tijani me kai san halin sahabbai da halin intijaniya ka duba gani ko haɗi babu amma kullum abinda suke ta ƙoƙarin su nuna wa duniya abinda ke sa a ga annabi nagarta ce sai ka ga lisanul hal ɗinsu kamar nagartar sahabban annabi ba ta kai ba bayan annabi a bar duniya su dinga haɗuwa da shi mala'ud duniya sun cika duniya iftikharin wasu ila'an wajen alfahari da taƙama wa ta'allau alallahi sannan suka nuna ainihin wato wato suna da wani matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa arahu anfusahum min jami'i takalifi suka hutar da kansu akan duk wani takalifi mutane ba su sani ba lokacin da Shehu Usman dan Fodo yayi magana cikin Ihya'us Sunna yace yana daga cikin bid'a shine yin magana akan abin da ya shafi harkar sufanci ga mutumin da ba zai iya bambancewa tsakanin zarra ba da giwa a harkar ilimi gashi nan iya Sunna sai kuma ya faɗa yake cewa a ƙarshe yana daga cikin bid'a wacce aka yi ijima'i a kanta kun san cewa wannan maganar shi usmanu ya yi ta a cikin iya usunna a ƙarshe-ƙarshe cewa akwai waɗanda suke ganin da sunan mukami na sufanci sukan kai wani matakin da sun fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masu aiki wannan shi usmanu a ƙarshen ihya usunna ya yi wannan bayanin a kowanne suke ganin sukan kai matakin da sun fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora masu ainihin wato aiki. Da haka mutum ya kai matakin da yana ganin ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora masa aiki. to wannan akwai matsala gaskiya to da haka shi yasa ya faɗa yake cewa lokacin da dubban na za ta bayyana cikin mutane wanda ya cancanta su tashi su magana a kanta su ja bakinsa su shuru to wannan yana nuna cewa wato Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma al'umma gabaki ɗaya ainihin wato albarka ne da aka ba mamaki gaba ta gaba mu binciko gurin amma a ƙarshen ihya sunnan nan fi bayanin tsarikatar sunnatul muhammadiyya fi babil ihsani shehu dan fudu ya wannan maganan cewa lallai yana daga cikin wato bid'a mutum ya ɗauka cewa ya kai wani mataki Allah ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa ainihin wato aiki haka ya faɗa ya ce wa min dalika inkaru karamatul awliya'i wa huwa bid'atun muharrama ijma'an mu kuma ba ma inkarin karaman waliye to haka yazo yace wan nazaru fi kutubi ahlil kashfi ka dauki littafan ahlil kashfi kana dubawa la yajuzu illa lil alimi alladhi ya'lamu kitaballahi wa sunnata rasulih ya'khudhu min ama bana rushdahu wa yad'u ma lam yastadih lahu musalliman lahu ghayra aminan bihi ka miƙa wuya ya ce amma kake aiki da shi la na kasan fi qa'ilihi bal li adam al lokofa ala ilmi iz la yukallafu la yukallafu ahadun bima lam yantahi ilayhi ilmu bal la yajuzu ittiba'uhu sai ka wannan ayan wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu sai ce wa min dalika alamu bil al amal bil khawatir wal ilhamat وما يسمع من الحواتف والكشوفات من غير أن يعرضها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى قواعد السلف رضي الله عنه بدعة محرمة إجماعا سيتي ومن ذلك نن قبل دنك سنزو الزأم فتتشوى بأن الولي يبلغ مقاما يسقط عنه تكليف الأعمال الظاهرة وولي yana kai matakin da duk wani aiki na zahiri da Allah ke tsora wa ɗan adam shi ya fi ƙarfin wannan in an ce a yi sallah ya ce ina ai suwa abu da rabbaka hatta ya ace ka da yaqini ai shi yaqini ya zo masa yaqinin da yanzu ya fi karfin ya sallah inji shehu usman to shine malam yake magana anan nan wajen yake fada yake cewa ومن ومن تعلى على على الله أكذبه قال تعالى في سورة النساء duk mutumin da ko ya ɗauki wani matsayi ya ɗora ma kansa a wajen Allah ya nuna ya kai kuma bai kai ba to billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah madaukakin sarki ko ya karyata shi za mu ga Allah ta'ala yana ce mana laisa bi amaniyikum ba wai kawai da kun yi gurin abu sai abin ya zama haka ba wala amani ahlul kitabi ko gurace guracen ahlul kitabi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce man ya amal su'a duk mutumin da ya aikata mummunan aiki yuju sabihi sai an saka masa da shi da haka wannan wata allau alallahi suka yi rantsuwa a wajen Allah akan ce ta Allah shine idza ta halafa ko idza ta halafa wa aka sama idan yi rantsuwa ya rantsi da Allah subhanahu wa ta'ala. da aka don mutumin da ya rantse ko ya ƙoƙarin ya nuna cewa ya kai wani matsayi a wajen Allah kuma ƙariya ne ba haka abin yake ba to sai Allah ya kare ta shi ya nuna ba haka yake ba shi yasa Allah ya ce laisa bi amaniyikum ba wai da gurace guracen ku bane kawai ka faɗa ka ce kai kaza ne kai kaza ne wala amani ahlul kitabi ko irin gurin da ahlul kitabi suke da shi kawai mutum ya minke ce lanya da kullal jannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai su Allah ya ce ina manyan ya amal su an yi zabi duk wanda ya aikata aiki mai kyau mara kyau ko babanka annabi ne kake aiki mara kyau kake aiki mai kyau ka yi mummuna Allah ya ce yaji zabi shi yasa zamu ga dan annabi nuhu da ya abu Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih wala yazidhum min dunillahi waliyyan wala nasira kuma zai samu wani wannan da ba Allah wanda zai jibinta al'amarin sa ko ya taimake shi ma Allah ya ce wa manya amal min salihati wanda ya aiki mai kyau min dakarin au'un unsa mace ne shi ko namiji to wa huwa mu'min yana mai imani fa da kunu Jannata? wayannan za su shiga aljanna wa la yuzlamuna naqila ba za a zalunce su koda wato bawan dabino ba rigar cikin wannan sililin nan ciki Allah ya ce ko shi ba za mu zalunce su ba wannan shine abin da malam ya faɗa da haka insha Allah ana nuna cewa lokaci yayi da mu tsaya a nan wa bi hadar qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh